rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ba haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barkanmu da wannan maraice na laraba 17 ga watan Rabi'in Thani a shekara ta 1442 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da biyu ga watan 12 a shekara ta 2020 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin abdurrahman ibn auf wanda ke kofar wambai a garin kano in ba manta ba muna karatu dai cikin kitabul umuril manhi anha babu taharimi bai'il hadiri libadin babin da yake bayani akan haramcin cinikin ɗan gari ga bako mun tike da ƙarshen hadisi na 1794 za mu tashi farkon hadisi na 1795 mala ya ce wa an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yabi'ir rajulu ala bai'i akhihi kada mutum ya yi ciniki a kan cinikin ɗan'uwansa, kalmar la ya hani ne wanda hani asalinsa yana nuna haramci tare da bayanai sun gabata jumhurin malamai suna ganin in an yi cinikin cinikin ya yi amma an yi laifi wanda ya irin wannan ciniki ya samu abinci ya ci ta hanyar ba za ka ce ya ci haramun ba amma dai ya aikata laifi mun buga misalai da ire-iren wannan a baya suka ce kamar sallah da ruwan kwace mutum ne ana sai da ruwa yana da kuɗin siyan amma kuma ya kwata ko ya sata a madadin ya siya ya alwala ya sallah waɗansu malamai suna ganin sallarsa ta yi amma yana da laifin kwace ko laifin satar ruwa an gane ko amma akwai malaman da suke ganin sallarsa ba ta yi ba bisa ga ka'idar inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban to da haka dai annahyu asluhu yufidu at-tahrima hani asalinsa shine haramci Mazala ya ce ahir kada mutum ya yi ciniki akan cinikin dan uwansa wala yakhtub ala khitbati akhihi kuma kada mutum ya yi neman aure akan neman dan uwansa illa a zana lahu sai dai in shi wanda yake neman na asali ya yarje maka da cewa ba komai taho mu gwada sa'anmu. allura cikin ruwa ce mai rabo ka ɗauka. an gane ko wanda kuma wannan abu ne mai wahala wannan lafazi na imam muslim ne a wani lafazin na imam ahmad hatta ya turuka alkhatibul awwalu mazala ce kada ɗayan ku ya nemi aure alhalin ɗan uwansa yana tsaka da nema sai dai in ɗan uwan nasa ya fasa ya janye ya daina neman to a wannan lokaci kai kuma sai ka shiga ba laifi kamar yadda muka faɗa hikimomin haka dai duk dan a tare hanyoyin da shedan zai samu damar ya kulla wutar gaba tsakanin mutane domin ta ire-iren waɗannan hanyoyi abu ne mai sauki shedan ya kulla gaba tsakanin ka da wani ka ji ba ka son sa saboda me saboda yana kokarin yayi tarayya da kai cikin abin da yake naka an gane ko kuma abin da ba a tarayya din da mutum a cikinsa to da haka shari'ar musulunci duk kofofin da za su bayi zuwa ga gaba zuwa ga kiyayya tsakanin musulmi ta yi ƙoƙari ta rufe wajen maganganu ne ubangiji ya ce wa kulli ibadi ya kulu hiya ahsan inna ash-shaytana yanzagu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina kace da bayina su rinka faɗa kyawawan kalamai maganar da ba za su shiga haƙƙin kowa ba ba za su ci mutuncin kowa ba ba za su munana wa kowa ba maganar da ba za ta jawo saɓani ta hanyar shiga haƙƙin juna ba domin shaiɗan ta nan yake samun damar ya shiga ya kulla gaba tsakaninsu daman shi shaiɗan dangane da 'yan adam mai kiyayya ne kuma kiyayyarsa a bayyana take da haka a lafazin imamu ahmad hatta ya turuka al-khatibul awwalu aw azana lahu fa yakhtuba a wani lafazin na imamu bukhari abdullahi dan umar yace nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ayyabi ba'dukum ala bai'i ba'din manzo Allah ya hana ku ya ku musulmi kada shashin ku yi ciniki akan cinikin shashi wala yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhihi kada dan uwanku ya sa baki ko ya sa jiki wajen neman aure a lokacin da ya san dan uwansa yana ciki ana yi da shi hatta yartuka al-khatib qablahu aw ya'dhana lahu al-khatib sai dai in wanda yake neman kafin kai ka zo ya daina ko kuma shi da kansa ya ce maka wane zo ka nema babu laifi an gane ko imam al-khattabi ya ce qata Allahu al-ukhuwa bainal kafir wal muslim Allah ya yanke yan uwantaka tsakanin kafirai da musulmai da duk waɗannan maganganu da ake yi ana nufin musulmi i junansu kada musulmi ya kulla ciniki akan cinikin dan uwansa musulmi ka san wane yana tayi yi ko ana tsaka da yi da shi kai kuma ka zo ka sa baki to wannan ba a yadda ba an gane ko amma in wani kafuri ne yake ciniki kai ma kana da dama ka shiga domin shi ba ruwanka da shi ko kai ciniki da shi ko kar kai ciniki da shi ba san ka yake ba abin da ake gudu na kar kai kiyayya da musulmi dan uwanka shi da mun arne tuntuni abokin gaban ka ne to da ka shi bai da alfarmar in yana ciniki kada ka yi kana iya yi bai da alfarmar in yana neman aure kada ka yi ka iya yi an gane ko kila wani ya ce to ya za a ce arne yana neman aure kai ma kana nema eh zai iya yiwa john ne yake neman auren ijiyo ma kuma kai ma sai kaga taima sai ka gwada sa'a ka in kai sa'a ma ka farauto ta ka kwato ta shikenan inda rabon shari'a sai kaga ta sanadiyar auren ka ita ta musulunta da haka wannan yana iya faruwa amma lokacin da kai kake neman auren wata daga cikin matan musulmai bai kamata ba wani dan uwanka musulmi kuma ya sa baki a wannan to haka nan waɗansu malamai suka ce wannan ya shafi hatta kafirin amana zimmi kafirin da ake zaman lafiya da shi shi ma in yana neman aure musulmi bai kamata ya sa baki ba shi ma in yana ciniki musulmi bai kamata ya sa baki ba duk da shi ba dan uwanka bane tunda ba musulmi bane amma dai shi Allah ya sanya yana da wata alfarma wacce dole ne ka kula masa da ita ta zamantakewa ta zaman lafiya ta gujewa cutarwa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kashe zumi kanshin aljanna ma ba zai ji ba musulmi ne kai amma ka kashe kafirin amana kanshin aljanna ma ba za ka ji ba to kaga shi kafiri in dai ana da alkawarin zaman lafiya da shi to yana da wata alfarma ta musamman na fata an gane da haka al khattabi yake cewa fa yaqtasu an-nahyu bil muslim da haka wannan hani da shari'a ta ya shafi musulmi ne kadai وقال ابن المنذر ابن المنذر يتي الأصل في هذا الإباحة asali cikin duk waɗannan abubuwan da aka faɗa cewa kar ai kar ai asalin su halal ne ai amma daga baya shari'a ta zo ta hana hatta yarida al-man'u inda ba dan hani na shari'a ya zo ba to da in kai ba laifi to amma tunda hani ya zo to yanzu rashin yin shine daidai yin kuma ya zama laifi sai ce wa qad warada al-man'u kuma gashi hanin ya zo muƙayyadan bil muslimi amma a ƙayyade da cewa sai in musulmi ne ba za ka yi ciniki a kan cinikinsa ba ba kuma za ka yi neman aure akan neman aurensa ba sai ce fa ya baƙa ko fa baƙi ma ma'ada zalika ala aslil ibaha duk wanda ba musulmi ba dan yana neman aure kana iya nema dan yana ciniki kana iya yi wannan ba laifi ba ne ba sai ce wa zahabal jumhur jumhurun malamai sun tafi ila ilhaqi dhimmi bil muslimi fi zalika cewa kafirin amana to shi ma yana da irin wannan alfarma ta dan uwanka musulmi na in yana ciniki ba za ka sa masa baki ba abin nufi ba za ka taya akan tayinsa ba ba za ka nemi a kulla ciniki da kai a bar nasa ba ba za ka yi ƙarin kuɗi don kai a siyar maka shi a ƙi siyar masa ba to musulmi ba za ka yi wannan ba to haka nan ma kafirin amana ba za ka yi wannan ba sai ya ce wa annat ta'bira bi akhihi amma lafazi da yazo cikin hadisi akhihi akhihi wala yakhutubu ahadukum ala khidbati akhihi to wannan kalmar akhihi akhihi da aka yi ta faɗa yace kharaja alal ghalib wannan ya fita ne a makharaji na ghalib ma'ana mafi yawan lokaci ko abin da aka sani shine musulmi dan uwan musulmi ne to amma wanda ba musulmi ba fa ba dan uwan musulmi bane ba to amma akan iya faɗar kalmar yan kan ba wai ana nufin sai iya dan uwan ba kadai sai dai da yake alfarmar ta fi yawa a yan uwa wanda ba dan uwa ba in ya zamo alkawarin amana ya kulla tsakaninka da shi to shi ma zai ci wannan albarkacin zai ci wannan garabasar amma dai mu sani musulmi kadai shine dan uwan musulmi mumini kadai shine dan uwan mumini ya ayyuhallazina amanu innamal mu'minuna ikhwatun sannan manzala ce al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi wa hadha lafzu muslim wannan lafazin kuma na imam muslim ne hadisi mai lamba ta 1796 wa an uqba ibn amir an karbo daga uqba dan amir radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce almu'minu akhul mu'min mumini dai dan uwan mumini ne fala yahillu li mu'min dan haka bai halatta ba ga mumini ayyabta ala bai akhihi yayi ciniki na siye ko siyarwa akan cinikin dan uwansa a lokacin da dan uwanka yake neman ya siya bai halatta ba kai ma ka zo ka ce zaka sai wannan abin da yake cewa zai siya sai dai in ya ce ya fasa sai dai in ya ce wani na haƙura kai sayi bai halatta ba ka ƙara kuɗi don a daina cinikin da shi a dawo da da kai wannan bai halatta ba kalmar la ya yana nuna rashin halacci wala ya ba ala khidbati akhihi kuma bai halatta ba ga mumini yayi neman aure akan neman auren dan uwansa mumini yana nema kai ma ka zo ka ce zaka nema alhalin an riga an sallama masa an samu karkatuwa zuwa gare shi an samu fahimtar juna tsakaninsa da ita wacce yake neman ko ma iyaye sun shiga to a wannan lokaci haramun ne an gane ko shine abin da malam mai risala ya ce rakana wata iza tarakana wata qaraba iza tarakana wata ƙana in an samu karkatuwar juna izuwa ga sashi ita budurwar ta yadda tana son sa ba wai yana cewa yana son ta ita kuma ba ta son sa ba ba irin wannan hali ake nufi ba yana son ta tana son sa an gane ko ƙila ma har an kai ga yin waɗansu abubuwa na al'ada na sanin juna da aminta da juna ƙila mu ce an je an yi gaisuwar uwa da uba ƙila a ce an je an kai kuɗin an gani ana so ƙila an kai toshi ƙila an kai goro to a irin wannan lokaci haramun ne bai halatta ba musulmi ya sa baki a irin wannan lokaci da ɗan uwansa yake neman aure kuma har aka aminta da shi hatta ya zara har sai in na farkon ne ya fasa ya dina ya janye malamai suka ce wannan ya nuna mutum yana da dama in an kusa ɗaura aure ya ga wata matsala ya ce ya yi me ya fasa ba a cewa habawa ne har fa iyaye sun je to sai me sai su dawo a wata matsalar ba za ka gano ta ba sai an kai wannan gabar wani lokaci in an kai irin wannan gabar su iyayen matar sun gano wata matsala wai sai a ji nauyin ba za a fasa ba shi ma kila iyayen mijin sun gano wata matsala sai a ce wai ba za a fasa ba to sai me sai ka ji uban yarinya yana cewa ba za ki mai da ni karamin mutum ba ba zan yi magana biyu ba kyawun dattijo magana biyu ba magana ɗaya ba idan dattijo ya magana sai ya gane maganarsa akwai kuskure kyansa sai ya me sai ya canja wahayi ne qur'ani ma ba akwai nasikh da mansukh ba kai wane ne kai da ba wahayi ake maka ba ka ce ka kafe kuma kafewar akan banna wannan kuskure ne to haka nan zaka ji waɗansu dattawan saurayin ya ce ya fasa su ce ba za ka mai da mu kananan mutane ba mu ba za mu je ba sai dai ka san wannan za ka tura wani uban ma har sai ya fushi ya ce to in dai ka bata wannan ni da shige maka aure har abada sai dai ka nemi wani uban in za ka yi aure ba ni ba haba me zafi ai abu ne mai sauki kullun ni in irin wannan matsalar ta zo min idan naji iyayen matan ne suka kafe su sai an yi sai in ce to ku sani shi mijin ranar duk da ya ga wata shi zai aura in kuka kai ta ku bata so ya kashe ta zai auri wata in naga iyayen mijin ne suka kafe in ce to ku sani in ta girba mawuka ta kashe shi wani za ta aura to me zafi me zafi Abin da ba tare suka zo duniya ba kuma ba tare za su tafi ba ita rayuwa komai sauki ne da ita kamar yadda kullun na sha faɗa in wani ya ce baya son ka kakka damu sai me Allah ne ya ce baya son ka ranar duk da wani ya rubuto maka takardar kiyayya ranar wani zai rubuto maka ta me to sai me sauki ne duniya da ita amma rashin ganewa sai sa wani ya ta ai wata ce ta ce ba ai talatuwa ce ta ce ba ta sansa. yake ta kuka yake ta kuka to sai me ai ga wani can malam mudi ya ce baya son ta duk ta ta da hankalinta sai me lokacin da wannan baya son ka wani yana son ka inda aka kika da wuni wani wajen sai a neme ka da kwana to da ka rayuwa sauki ne da ita Allah ya sa mu gani rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi babi na 78 babun nahyi an ida'atil mali fi ghairi wujuhihi allati azina shar'u fiha babun da yake bayani akan hana ɓarnatar da kuɗi ko kashe su a inda shari'a bata yadda ba duk inda mutum zai kashe kuɗinsa to ya tabbatar waje ne da shari'a ta yadda a kashe kuɗi a wajen ya tabbatar waje ne da in ya kashe kuɗin zai samu amfani ko na duniya ko na lahira ko baki ɗaya amma ka kashe kuɗi a wajen da shari'a ba ta yadda ba ka kashe kuɗi a wajen da ba za ka amfana ba a duniya bare a lahira a wajen da ba za ka samu lada ba sai dai alhaki a wajen da ba za ka samu lafiya ba sai dai ka samu cuta to ka sani wannan ba karamin laifi kai wa Allah ba domin wannan kuɗin da kake kashe su a banza wani yana nan yana neman su zai kashe a wajen halal Allah bai bashi ba kai Allah ya jarabe ka ya ɗauko ya danƙa su a hannunka dan ya gani yaya za ka yi za ka yi sadaka za ka yi zakka za ka yi kyauta za ka ci halal da su za ka taimaki marasa shi ko kuma me za ka yi da su da haka ko shakka babu yana daga cikin manya-manyan zunubai to zartar da dukiya abin nufi yin abin da Allah bai yadda a yi da ita ba yin abin da ba zai amfane ka duniya ko lahira ba da dukiyarka ta wannan yana daga cikin kaba'ir zunub ida'atul mal an gane ko hadisi mai lamba ta 1797 wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna Allah yarda lakum thalathan Allah ya yarje muku abubuwa guda uku mana ya yi izini kwa iya yi in kun yi babu laifi in kun yi ma za ku samu lada tun da yin biyayya ce ga Allah wa kira lakum salasan kuma baya yadda gare ku da ku yi abubuwa guda uku in kun yi su kun saba masa in kun yi su kun yi laifi za ku samu zunubi to sai mazala zai fasa bakin waɗannan abubuwa Allah ya yarda da su waɗanne ne kuma bai yarda da su ba to kaga nan an tabbatar wa da Allah sifar yarda kuma an tabbatar masa da sifar mai kiyayya Allah yana yarda kuma yana ki da suwa yake yarda da muminai laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajarati dawa bai yadda ba da kafirai da kafirci da munafikai wala yarda li ibadihi al-kufra bai yarje wa bayansa su kafirci ba fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anil qaumil fasiqin in ku kun yarda da su to Allah yana shelanta muku shi baya yarda da fasikai to kaga Allah yana yarda kuma yana ki cewa yana yarda ba a kamanta shi da bayi ba dan yardar Allah daban yardar bayi ba. cewa yana ki ba a kwatanta shi da bayi ba dan kin Allah daban kin bayi ba. na fata an gane kai za a iya samun wani tuntube ban arne kuma ka yadda da shi ba ma wanda ka yadda da shi a duniya kamar sa ba a samun haka to shi Allah ya ce ba yadda da arna kaga yaddar ka daban yadda sa daban wanda ka yadda da shi daban da wanda Allah ya yadda da shi zai iya yiwa a samu wani musulmi ku yi ta faɗa ka yadda da shi ba ba ku da jituwa amma shi kuma Allah ya yadda da shi ka gani da haka dan an sifanta Allah da sifa an sifanta bayi da sifa baya nuna irin ta Allah irin ta bayi ke a'a kowa da irin tasa domin ka'idar laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir ba abin da ya kama da Allah cikin bayinsa ta dukkanin fuskar kamanceceniya tare da haka shi Allah mai ji ne kuma mai gani ne shin jinsa irin namu ne ganinsa irin namu ne muna ji Allah yana ji muna gani Allah yana gani amma jinmu ba irin na Allah ba ganinmu ba irin na Allah ba Allah sami'u ne Allah basiru ne dan adam ma sami'u ne basiru ne amma sam'uhu laysa ka sam'i ahad basaruhu laysa ka basari ahad jin Allah ba irin na kowa bane ganin Allah ba irin na kowa bane shi Allah babu inda kake shiga ka buyan masa amma dan adam akwai inda zaka shiga ka buyan masa bai ganka ba ganin Allah bai da iyaka dan adam sa yana da iyaka hakanan dukkanin sauran halittu jin Allah bai da iyaka jin 'yan adam yana da iyaka akwai limit ɗin da in ka tafi ko an yi magana ba za ka ji ba saboda tazara an ƙure malejin jinka amma shi Allah duk inda kake yana jinka duk inda kake yana ganinka alam ta alam bi anna Allah yara baka san Allah yana ganinka bane wa tawakkala ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim da haka Allah subhanahu ta'ala duk inda ka shiga yana ganin ka duk inda ka je yana jin ka subhanahu ta'ala to da haka Allah yana yadda yana fushi yana ukuba yana ba da lada an gane ko duk waɗannan sifofi ne tabbatattu ga zatin Allah wanda ya fi kowa sanin Allah cikin bayin Allah ya tabbatar masa da haka domin duk a cikin bayin Allah ba wanda ya san Allah ya kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce Allah yana ji to kuma wa zai ja da shi ya ce Allah yana gani kuma zai ja da shi akwai waɗanda ba su yarda da cewa zatin Allah yana ji ba ba su yarda da cewa Allah yana gani ba sun ɗauka zatin Allah wani gingirin abu ne wanda baya ji baya gani sun ƙi su yadda su sifanta Allah da abin da ya sifanta kansa da shi wai don gudun kada su kamanta shi da bayi a'a ka sifanta shi da abin da ya sifanta kansa da shi don ba wanda ya san shi kamar kansa a antum a'lamu amillah shin ku kuka fi sanin Allah ko Allah ya fi ku sanin kansa da kansa subhanahu wa ta'ala. da haka ka'idar ne ka yadda Allah duk abin da ya sifanta kansa da shi yana da shi amma irin nasa kar ka hada shi da kowa laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir to da haka Allah yana yadda da abu uku kuma yana kiwa bayi abu guda uku yarda lakum an ta'buduhu ya yarje muku da ku bauta masa wala tushriku bihi shay'an kada ku haɗa shi da kowa a cikin bauta wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala ta tafarraqu kuma yace ku haɗa kai ku zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. amma akan igiyar Allah kada ku rarraba ce igiyar Allah wasu malamai suka ce ƙur'ani an gane ko Imam Shadibi yace wa ba'adu, fa hablullahi fina kitabuhu fajahid bihihi balal idamu tahabbila wa akhliq bihi idh laysa yakhluqu jiddatan jadidan mawalihi alal jiddi muqbila yace wa ba'du bayan yayi muqaddima a shadibiya yace fa hablullahi da Allah yace wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu to hablullahi nan da Allah yake nufi fina a cikin mu kitabuhu littafin sa yake nufi alqur'ani sai yace fajahid bihi hibalal idamu fa fajahid kai jayayya bihi da qur'ani hibalal idaga turakun makiya duk wani tarko da makiya suka ɗana maka da me za ka warware shi shine da ƙur'ani domin dukkanin wanda ya riki ƙur'ani ya zame masa madubin hangen nesa to da wuya a ɗana masa tarkon ƙiyayya ya kama shi da wuya tarkon shirka ya kama ka da wuya tarkon bid'a ya kama ka da wuya tarkon matsafa ya farauto ka ba za su iya ba manzo Allah ya ce ta'allamu suratul baqara fa inna ta'allumaha baraka wa tarkaha hasara wa la yastati'uha al-baqala ku karanci suratul baqara ku iya ta ku rinka wuridinta iya suratul baqara alheri ne ba karamar hasara bace a samu musulmin da bai iya baqara ba wa tarkaha a ce ga musulmi baya wuridin baqara hasara yayi hasara ya tabi wala yastati'uha al-baqala matsafa ba sa iya cimma wanda yake wuridin bakara maza Allah ya ce inna shaytana yafirru min albayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara shaytan kansa guduwa yake a gida in ana karanta suratul baqara in ka karanta suratul baqara sau daya sai shaytan yayi kwana biyar bai shigo gidanka ba in ka sake karantawa kan biyar ta cika sai a kara maka iya time na kwana biyar to a dauka kwana uku uku kake saukarta kai da shaytan faufau amma ka zauna baka karanta bakara kuma ka ce ba za ku kulla da shaytan ba ai kun kulla kai da shi ga gida ga gida ga gida ga gida shi yasa komai na rayuwarka sai ka ga baya maka albarka a gidan makocinka sai ai wata guda ba a cinye buhun shinkafa ba kai kwakwana kwana uku an cinye saboda ba kai kadai kake ci ba da shedanu kuke ci kai ta zargin matarka ta nema sibaran na bayyana nan ko ba abin da take wallahi kai ne baka wuridin bakara kaga duk abokanka a kasuwanci suna ta gaba kai kana ta baya ka fi su sammako amma ka fi su asara wannan yana daga bayuwa zuwa ga rashin kyakkyawar ka da Allah kyakkyawar ka da alƙur'ani da aka yi cewa akhliq bihi ka ɗabi'antu da qur'ani iz laysa khaluqu dan shi qur'ani baya tsufa to haka duk wanda zai ɗabi'antu da qur'ani kullun cikin hidimar ƙur'ani, kullun cikin karatun ƙur'ani, ba zai tsufa ba tsufan malami da tsufan gama garin mutane ba ɗaya bane ba shi yasa duk wani abu akan yi yayinsa a daina ilimi ne ba a yayinsa a daina duk wani abu yakan zame maka kabaru kana amma ilimi ne baya zama kabaru kana musamman ilimin littafin Allah subhanahu ta'ala. yanzu mawaƙa nawa aka yayin su suka kare Khalilu Husari bai kare ba yau idan aka danna maka khalilul husari kana jin sa sai ka dauka yanzu da ka fita bakin kofar bai zaka ganshi amma yau husari rabonsa da duniya sama da shekara hamsin da wani abu mawaka nawa nawa aka yi shekara biyu uku sun tafi wasu ma suna da rai amma sun zama tsofaffin mawaka ka taba jin an ce tsofaffin makarantar qur'ani da ma'anar an daina yayin su a sai dai da ma'anar jinjina a ce wannan tsohon alaramma ne ma'ana ya daɗe yana kwama ƙwar'ani amma ba wai an yi an yi an gama ba da aka waye fi cancanta a ce an buga da ku an bako makarantan ƙwar'ani saboda shi ƙur'anin duk yadda za a buga sai dai a bashi. shi laisa ya khaliqu jiddatan baya taba tsufa har abada kullun sabuntuwa yake jadidan muwalihi alal jiddi muqbila haka duk wanda ya rungume shi shi ma kullun sabuntuwa zai rinka yi kuma kullun zaka ga ƙwazansa da himmarsa sabuntuwa take yi ba dai ka ga ya lalace ya takurkushe ya yi tsufa tsufa irin na sauran gama garin mutane ba to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace Allah ya yarje muku da ku yi riko da igiyarsa kam kam kada ku rarraba igiyar ita ce alqur'ani amma waɗansu malaman sun ce igiyar Allah ita ce kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah waɗansu malaman suka ce igiyar Allah ita ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce addinin musulunci duk waɗannan abubuwan da aka faɗa in kai musu kallo na tsanaki zaka ga duk abu ɗaya ne ba a raba hanta da jini Qur'ani da annabi a haɗa suke Qur'ani da musulunci a haɗa suke Qur'ani da kalmar shahada a haɗa suke da haka ka yi riko da waɗannan kada ka yadda ka bar waɗannan kada ka yadda ka bar masu riko da waɗannan na fata an gane wa yakrahu lakum kuma Allah ya kiye muku ƙila wa qal ya da jita jita wane ya ce wane ya ce wane ya ji gawa ne wane ya dorar Allah bai yadda da wannan ba ba ana nufin ba za ka ba da labari ba amma kan ka ba da labari ka samu me tabbas da yaƙini kada rawar kafa da ɗokin sai ka isar da labari sai an fara ji daga bakinka ba ka tantance ba kawai ka yada to duk mutumin da yake yin irin wannan zaka wayi gari ka same shi tsaka a cikin tawagar makaryata tsaka a kogin ƙarya mazala ce kafa bil mar'i isman ayyu haddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum girman zunubi a ce duk labarin da ya ji sai ya dorar sai wayi gari tsaka da makaryata ya zubar da mutuncin kansa ya ci mutuncin wasu ya dorar da ƙarya ya dorar da ba abin da ba ba a gani ba ya tara wa kansa zunubai da yawa da aka ya ƴan uwa idan za a dorar da bayani to a tabbatar in ja a ba'in fata bayyanu fata sabbatu. an gane ko wa kasarata su'ali Allah ya hana muku yawan tambaya to wace tambayar shin tambaya a babin ilimi ko tambaya ta roƙon abin duniya duk za su iya shiga tambaya a babin ilimi in abu mara amfani ne an hana kai tambaya a kansa amma idan abu ne mai amfani to wannan kuma ake kai tambaya don ka sani fasalu ahlan zikiri in kuntum la ta'lamu amma la tasbihu da lakum kada ku rinka tambaya akan abubuwan da ba su da amfani wanda karshe ma sanin su cutar da ku ne rashin amfani ba yana da amfani ko mun yawanta yana da kyau ya hana mana tambaya mara amfani hana mu tambaya amfani ba da tambaya ko ilimi to haka nan tambaya da ma'anar roƙo da Allah a taimaka mana da kaza kai ne kasuwa kai ne kofar masallaci kai ne kofar asibiti kai ne kofar supermarket kai ne gindin danja ko ina kana roƙon mutane to Allah bai yarda da irin da Allah ya ce kada a kyari mai roƙo amma shi ma mai roƙon an hana shi ya roƙa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar to amma tare da haka sai Allah ya ce la yas'aluna nasa ilhafat su ma mutanen kwarai ba sa roƙon mutane da naci su ta bin mutane suna damun su inda mutane suke cin abinci ka je ka durƙusa inda mutane suke ibada nan ma ka je inda suka tafi kasuwanci nan ma ka tare su inda suka tafi neman lafiya har kofar asibiti ka tare su a can me ya zafi haka waye ce kai karkai sana'a mutanen nan 'ya'ya ne kamar kai ba wanda da aka haife shi ya zo da takardar cek ɗin banki a hannunsa ko akwai wanda aka haife shi da checkbook a duniya suka yi sana'a suka samu kuɗinsu suka kai banki suke cira suke hidimar su, dan me kai ba za ka yi ba ba wanda da aka haife shi ko ɗan gidan waye aka rubuto cewa alhaji wane ne shi a gindin agoshinsa cewa zai yi kuɗi ba wanda aka ce gashi nan wane ɓeran masallaci ne ba zai yi kuɗi ba ba wanda aka rubuto da haka kowa Allah maɗaukakin sarki tsirara ya kawo shi duniya kowa tashi a garin su ga kasuwa ya ga makaranta ya ga wajen sana'a ya ga kaza ya kaza ya rage maka ka tafi ko kar ka tafi ya rage da tarbiyya da waɗanda suka yi handilin ɗinka na iyaye da waɗanda suka tarbiyyance ka wani an masa tarbiyyar neman na kai da haka bai da lalaci wani kuma an sake shi yana ta gantali ba nuna masa kimar kansa ba ba a nuna masa ya nemi na kansa ba ba kai shi makaranta ba shikenan sai ya tashi a banza yana ta yawo tare aka haife su da wane shekarunsu ɗaya amma shi wane ya nasara shi kuma ya asara wane ya gina abubuwa da yawa na rayuwa shi kuma bai tsina na komai ba to kaga wannan asara ce ta masu tarbiyya da sakacinsu da kuma kai din kanka rashin tunaninka da hangen nesan ka domin wani zaka ga ko ba a yi masa tarbiyyan ba wani maraya aka haife shi amma da ya tashi Allah ya kimsa masa nutsuwa ya kimsa masa sanin na kansa haka zai fita ya tafi kasuwa tun yana zuwa a kar ya je ya dako har ya dawo ya sai keke har ya dawo ya sai mashin har aka ba shi jiran kanti har ya zo ya zama mai gidan kansa da kansa me ya hana ka kai kai haka babu wani dalili kawai sai dai mutuwar zuciya da rashin rabo da haka Allah subhanahu wataala da ya hana mu roƙo ko dai da ma'anar tambaya ta ilimi mara amfani ko kuma da ma'anar tambaya ta roƙon abin hannun mutane don ai kuɗi wai don kai kana ganin kai mai wayo ne su su tafi su sha gumi su nema kai kuma ka zo ka ci a banza kuma ya yan uwa kamar yadda nake faɗa kullum duk da addinin musulunci ya ce kar a kyari mai roƙo amma kuma addinin musulunci bai ce ba a gina maroƙa mai roƙon da ka tabbatar da cewa alamomi sun bayyana gare ka cewa mabukaci ne in kana da abin da za ka taimaka masa ka taimaka masa mai roƙon da baka da tabbas kana da kokonto a kansa karka ce masa cikanka karka kyare shi karka gaya masa bakan magana amma karka shi ko sisi to haka nan kullum za mu ga mutane a danja wasu suna goge mana motoci da tsumma wasu kuma suna jiran kawai a fito da kuɗi a banza a basu tsumman ma ba za su iya ɗauka su su goge mota ba kuma wai kai eh, sarkin tausayi ga mutane suna sai da alawa suna sai da katin waya suna sai da links jarinsu ƙasa da dubu goma ƙasa da dubu ashirin ƙasa da dubu hamsin su ba su ishe ka kallo a ida ba kai har irin yaran nan masu fesa ruwa a jikin gilashi su goge su baka su ishe ka kallo ba amma kana kallon irin waɗannan almajiran Ka ga mace ta fito da ita da 'ya'yanta da jikokinta ai ba bar tausayi bace bar ka daka mata tsawa ce ta bada hanya ta ɓata rayuwa kanta tana ɓata rayuwar wasu irin wannan ba daidai ba ne a rinka ba su sadaka ba daidai ba ne ba sun fito ne ba dan bukata ba don mutuwar zuciya sun fito ne don su samu a banza to kaga lokacin da kake bawa irin waɗannan waɗanda suke sana'a da ƙananan jari suna gani kashe zuciyarsu su ma kake yi in yamma ta waje ɗaya suke zama almajiri zai zo ya irga ribarsa shi ma wancan wanda ya sai da lin ya sai da ruwa shi ma zai zo ya irga ribarsa sai kaga abin da almajiri ya samu a wata a wuni ɗaya ya samu dubu uku birkila ko lebura ya yi wuni yana ɗaukan bulo yana hawa sama bai samu dubu uku ba to yanzu me kake so gobe ka koya wa mutane aje birkilanci su dawo maula kaga in muka yi haka mun cuci kanmu mun ha'inci kanmu ko shakka babu wannan ba shi ne manufar Allah da ma'aiki a tattare da mu ba mu zama makaskanta mu zama masu miƙawa a bamu manzo Allah ya ce ɗayan ku ya ɗauki igiyarsa ya tafi daji ya je ya itace ya zo ya sayar ya biya bukatarsa ya fi masa ya roƙi mutane ko da ku ya san za su bashi domin in sun bashi ma ya wulaƙanta zuciyarsa ta mutu kuma la ta zalu masalatu bi ahadikum hatta ati yawm alqiyama wa laysa fi wajhi muz'atu lahab manzo Allah ce ɗayan ku ba zai gushe ba yana roƙo ana bashi yana jin daɗi amma ya sani ranar lahira zai tashi fuskar sa kwarangwal daidai da tsokan nama ɗaya babu babu annabin da ya yaƙi bara da maula da tumasanci da alabaku mu samu irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta duk tarihin annabawa amma yau cin amana al'ummarsa kuma tafi kowace al'umma bara bara musamman hausa fulani da bare-bare musamman 'yan arewacin najeriya in an zage mu kuma an ce mana 'ya'yan almajirai mu ji haushi kuma wallahi 'ya'yan almajiran ne kuma sai ka ji mutum yana ni almajiri ne ni ba almajiri ba ne ni ba almajiri ba ne domin lokacin da ka ce wa kanka almajiri wulakanta kanka kai in kana nufin tawaru'u to kalmar almajiri yau ta zama kaskantar da kai ba kankan da kai ba musulunci ya yadda da kankan da kai ka isa ka nuna baka isa ba Allah sai ya daga ka man tawaba lillahi rafa'ahu Allah amma dan mutuwar zuciya a yamu almajirai ne ai mu almajirai mu ba almajirai bane can ga suka da zo mu ya ji kiran farauta ba almajirai bane ba wannan wulakanci ne da kaskanci da cin mutunci Allah ya kiyaye ubangiji madaukakin sarki bai yadda da yawan roƙo ba wa iba'atal mali kuma bai yadda da tozartar da dukiya ba yin abin da bayi da amfani da kuɗi Allah bai yadda ba kaga wani attajiri yana ta gina gidaje yana rusawa sai an gina gidan an kashe daloli an kashe kuɗi sai ya gano wani da ɗin din sai ce bai masa ba a rushe a sake ginawa da yawa talakawa suna nan ba su da gidan zama kai kana nan kana ta rusawa ina fata an gane ko kuma abinci kaɗan zai ishe shi a ba sai a cika rabin masallacin nan da abinci wanda za a ci bai fi kwano ɗaya ba sauran kuma kila ba za a ba kuɗi talaka ma ya isa je irin wannan wajen maimakon in ka yi irin wannan abincin mai yawa to kuma ka gayyato me masu ci masu ci in ka tashi gayyatowa kar ka gayyato yan uwanka mawadata su ba za ka burge su ba su ma a gidajensu akwai irin wannan an yi jarmiya gayyato wanda rabansa da ita wata shida rabansa da kaza daga shekara sai shekara ita ma sai an asusu sai an tara kuɗi wannan shi za ka burge in ka kawo nan naman kaza nan naman kafa nan naman hanji nan kaza nan kaza shi za ka burge ba ka ganin in ka gayyato yan uwanka mawadata ka zan ma ta isa kallo a idansu su kowa akwai a gidansa shi yasa manzo Allah ya ce sharrud da'ami ta'amul walima mafi sharrin abinci abincin walima da ake gayyato mawadata a hana talakawa yanzu zaka ga da yawan dina da za a yi sai a ce come along with your cat ka zo da katin ka in ka zo ba kati ba a gayyace ka a sa wasu samu samuda a bakin titi a ce kasa baka ka shigo to su kuma duk waɗanda aka gayyato din aka ce su shigo su shigo ba su da sa sun ci sun koshi sai dai kawai don isa to ina ma dai a ce 50-50 ake yi bayan ka gayyato mawadata hamsin to gayyato kuma mabukata hamsin in waɗancan mawadatan suka yi wa kaza cin wadata suka ɗan gaigaye ta sama-sama wayancan sai su ƙara ta sai su cike aikin ba haka kaga an raba aikin 50-50 wa'ancan su ba za su karya kashi ba waɗannan bayan sun tsotse sun taune su haɗiye ba an gama ba kowa ka samu ladansa in manyan je so a gani a bikinka an gan su. kuma ba a yi almabazzaranci ba ba a tashi an bar abinci ba wannan shi ne. da haka Allah subhanahu wataala baya son tozarta dukiya dukiya a bace mai mahimmanci a shari'a duk mutumin da kaga yana wasa da kuɗi to bai san kimar kansa ba kuma bai san kimar shari'a ba Allah subhanahu wata'ala mutum kuɗi ko nasa ne ya ce in bai iya tasarrufi ba ka a bashi yanzu ka ga maraya idan aka mutu aka bar masa kuɗi in bai cika mai hankali ba Allah bai yadda a ɗauki kuɗin nan a danka a hannunsa ba domin babu kuɗin da ake musu cin wulaƙanci irin kuɗin mai gado mafi yawancin magada ba su san ƙimar kuɗin gado ba saboda ba su suka sha wahala suka tara ba sai shi mahaifin ya sha wahala ruwa da zafi da ɗari ya tara abinsa amma wani in ya mutu addu'a ma bai isa su yi masa ba wallahi addu'a ma bai isa ba haka za su hau kuɗin nan su yi musu cin dare ɗaya kumburin ciki su fatattaka su kuɗin da ka shekara arba'in kana tarawa su ‘ya'yanka ba za su yi shekara hudu ba ba su kashe su ba illa man rahima rabbuka wa kalilun mahum kuma inda ake samun matsala wasu masu wadatar sai kaga lokacin da suke tara kuɗin ba sa ƙoƙarin su koya wa 'ya'yansu neman sai dai su koya musu kashewa duk abin da ɗaya kawo na bukata take za a biya masa amma ba za a nuna masa je ka nemo ba ya san zafin neman, to da ka mutu ka bar shi a wannan system ɗin na a kashe ba na a nema ba cikin sauki abin da ka tara zai kashe su za ka ga kai kake ɗauka kai kai wahalarka ka tara ka amma sadaka in ka ɗauka kan kake yi da mataka da 'ya'yanka fushi suke da kai fushi suke da kai saboda suna ganin wai kana musu asara wallahi wani mawadaci ya rasu wata rana ya sai da wani filinsa mai tsada kuɗi ɗan kaɗan ya sai filin miliyan ashirin aka ce ɗan ƙanƙanin lokaci filin ya yi daraja ya zama miliyan hamsin da ya sayar da shi ya ɗauko kuɗin sai ya ɗan rarrabawa matansa uwar gidan ita ce uwar 'ya'yan da ya zo raban gida a madadin a bata ta yi murna duk sauran abokan zamanta suna murna ita haushi take ji sai ke cewa da sauran 'yan uwanta ce kun gani ita ai haushi take ji ana rage mata gado da 'ya'yanta wannan fa ita ce rayuwa in baka yi kokari ka gina kanka alheri ba baka da garanti in ka tsallake ka tafi za su yi maka fa ba ba wani agreement fa wallahi za ka iya rubutawa ka ce in na mutu aimin ka za ka mutu suke ba mu yadda ba kuma ba wanda ya isa ce da me yanzu ai baka nan ba za ka iya daukar lauya ba su ka za su iya dauka. kai yanzu ka zama kabaru ka ne an binne ka tuni tukunyar dambu ta hau kanka tuni ba ta kai ake ba da aka mi kokari mai wa kanmu alheri kafin damar ta wuce mu kafin damar ta fita daga hannunmu ta koma hannun 'ya'yanmu kuma ba dole su yi mana ba ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum ubangiji yace ya ku wadanda suka imani ku shiga taitayinku daga cikin matan ku da yayan ku akwai ku. wanda ya kamata a ce su yi muku ayyukan alheri da dukiyarku in kun bari amma ba za su yi muku ba kana sadaka matarka tana jin haushi kana kyauta ɗanka yana jin haushi domin shi lissafi yake bai wuce saura wata kaza ko shekara kaza ka mutu ba kuɗin nasa ne yanzu kana shigan masa gona da iri kana wuce masa gona da iri Allah ya sa mu gadi da aka iyaye su damu da su wa su tarbiya sama da damuwa da su bar musu abin duniya in kai musu tarbiya sai su samu sama da abin da ka samu a duniya kai ma ta ba gado aka bar maka ba domin duk dan adam da arziki sai yake zuwa amma ka sani kashin bayan arziki shine tarbiya in kai wa ɗanka tarbiya to kaga mai masa arziki ka mutu ma karka ban masa ko sisi Allah zai bashi nasa amma ko fan taba sama ka mutu ka bar masa ba tarbiya lalata su zai yi ba zai yi arziki da su ba rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa taqaddama sharhu bayanin sa ya gabata hadisi mai lamba ta 1798 وعن رواد كاتب المغيرة بن Shu'uba daga وراد sakataren mujira dan shuba wanda mujira dan shuba yana daga cikin manyan manyan sahabbai wanda sayyidina umar ya yarda da shi har ya naɗa shi gwamna yayi wa umar gwamna a lokacin da umar yake halifa qala yace amla alayyal mughiratu mugira yayi mun shubta yana gaya min ina rubutawa a matsayina na sakatarensa ya ce rubuta fi kitabin ila mu'awiyata ya ce rubuta mun wasiƙa a tura wa mu'awiya ka ji abin da za ka rubuta masa radiyallahu anhum ajma'in Allah yadda da su baki ɗaya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mujira ya ce haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallama kana ya fi dubri kulli salatin maktuba duk lokacin da annabi ya gama sallar farilla yana faɗar wannan zikirin a bayyane ana ji mugira ya ce rubuta wasiƙa cikin abin da za ka gaya wa mu'awiya gaya masa wannan hadisan ni da kunne na a gaban ido na naji ba sau ɗaya ba sau biyu ba annabi yana nanata wannan zikiri bayan ya idar da sallar farilla yakan ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya lahul mulku din mulki nasa ne mallaka duka tasa ce walahul hamdu duk yabo da kirari na Allah ne duk wanda ka ji an yaba an wa kirari sammar akai amma me abun shine Allah subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhira wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle Allah shine mai iko a bisa dukkan komai Allahumma la alima lima a'taita ya Allah ba wanda ya isa ya hana wanda ka bawa wannan shine saƙon in Allah ya baka wallahi ba wanda zai hana ka in kwa kaga wane ya kwange ma daman ba naka bane amma in naka ne ko shakka babu duk mutumin da za a baka abu ya kwange ma ai zaka ji haushin sa to amma kai kuma ka dauki hakuri ka yadda da kaddara daman ba nakan bane daman ba rabanka bane ba manzo Allah ya ce wa alam anna ma asabaka lam yakul li yukhdi'aka wa ma akhtaka lam yakul li yusibaka duk abin da kai ga ya kuskure ma bai same ka ba dama ba rabanka bane amma duk abin da yake ka ne to wallahi ba wanda ya isa ya hana maka samun sa bahaushe ya ce rabon kwado baya hawa sama kuma zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana ha maza ha mata su yayi ko an kai shi an aje shi a dabar shaho a kejin shaho kaga dai irin zalamar shaho da sanya kama zakara da sanya kama dan tsako to ko a shurin shaho aka aje dan tsako in Allah ya kaddara masa zai rayu wannan shahon sai dai mai kiwace shi ba zai iya cin ba ba ga babban misali ba fir'auna wani yaro yake ta nema ya yanka musa amma da Allah ya kaddara musa sai ya rayu sai aka kawo masa Musa, shi da kansa ya kiwace shi Allah kenan ai aikin gama ya gama ai duk wanda kaga yana raba zuciyarsa biyu ko yana kwangaba baya ko mutane su ne mata wata barazana aqida ce bata kafa a zuciyarsa ba waye zai wani tsorata ka waye shi ya isa da kansa ma na isa da sa babu dukkaninmu a hannun tafin kaddara muke tafiya ba wanda zai cika maka baki ya ce yau in na yadda da kai zaka samu ƙarya yake shi ma bai yadda da kansa ba ba yadda da kansa ce ta bashi ba kuma kai mana wata barazana aikin banza ba wanda ya isa ce yau in yi fushi da kai za ka lalace ƙarya yake yi dawana dawana da suka lalace bai ma san su ba ina fushin nasa yake kuma tun kan a haife shi mutane suke lalacewa su kuma waye fushi da su tun kan a haife shi mutane suke arziki shi kuma su kuma waye yadda da su shi yadda da su kuma zai mutu a ci gaba da haifan masu arziki zai mutu a ci gaba da haifan matsiyata ina yake a lokacin ba shi bane ba ƙarya yake Allah ne kawai Allah ne kawai la mani alima a ataita ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar ya Allah wala mu'tiya lima mana'ata ba wanda ya isa ya bada abin da ka hana ya Allah idan duk duniya ta taru ta yi ma arziki ta yi ma karo karo in Allah bai kaddara mai arziki bane kai wallahi ba za kai ba in duk duniya ta taru ta kika in Allah ya ce sai kayi wallahi sai kayi annabi Ibrahim shi ya tabbata kai kadai gayya duk duniya take faɗa da Ibrahim amma Allah ya ce sai kayi kuma sai da ya yi. ubangiji ya ce wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul aksari ba irin makircin da ba su kulla wa Ibrahim ba amma su suka yi hasara shi baka tseratar da shi ka taba ganin mutumin da shi kadai duk duniya ta tarar masa amma ta kasa yi da shi ban da Ibrahim to Allah ya tsaya masa da haka magana ta kare to wannan ita ce ka'idar Allah babu wanda ya isa ya hana abin da ya bayar ba kuma wanda ya isa ya bada abin da ya hana wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu kuɗi ba sa tsina nawa mai su komai a wajenka ya Allah mana Allah sa ba irin mu'amalar mutane bace a yau akwai mutanen da suke da wadata sun fi ƙarfin gwamnati sun fi ƙarfin doka tare da su ba gwamnatin bane amma su sun tsaya musu ko ba haka ba to shi Allah a wajensa ba haka bane ba duk kuɗin mai kuɗi in bai bi Allah ba ba ruwan Allah da kuɗinsa yo me zaka nuna wa Allah kuɗin nasa ne kai ma ɗin nasa ne su ma sauran mutanen duniya da kake musu barazana da kuɗi dan ba nasa bane dan ba su da su ne amma shi Allah walillahi khaza'inus samawati wal ardi taska sama ta kasa duk ce duk wani wanda kaga yana da kuɗi a yau Allah ya tsakura mar نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وكتب إليه كما مجيرا يربو تايتي أتورا ومعاوية والنساقو أنه كان ينهى أن قيل وقال كما من ذا الله يكسن شيئا هني قبل أن يأتي جيتا جيتا maganganun da ba su da tushe ba su da asali wa ida'atil mali kuma manzo Allah yana hana kashe kuɗi a inda babu amfani na duniya ko na lahira wa kafarati su'ali kuma manzon Allah ya hana yawan tambaya a babun ilimi mara amfani kaga arhan malami kawai kai ta buga masa tambaya saboda kai baka da abin yi shi kuma kana bata masa lokaci wallahi irin wannan sai dai a yi hakuri da mutane kawai wani ya bugo maka waya da Allah malam sunan wani nake tambaya to sai me ina ruwana da sunan kai ta shafa kuma dan an fasara maka suna me zai maka me zai maka al asma'u la tu'allal sanin fasara suna bai da wani amfani in dai sunan nan ana faɗarsa mai ma'ana ne mai kyau to dan me sai ka kakalo sai ka ji sunansa sai ka ji ma'anarsa to irin waɗannan tambayoyi marasa amfani kawai dan dai a bata lokaci kawai dan dai kai baka da abin yi kawai saboda kai lokaci yayi ma yawa baka san mutane lokacin su kadan yake musu ba in suna da abin yi amma kai ne da baka shirya rayuwarka ba baka da plan abubuwa kullun sai su rinka zuwa maka arha kana da lokacin hira kai kana da lokacin kaza kai kana da lokacin bata lokaci kana da lokacin a'a to da haka manzo Allah ya hana bata lokaci tambayar da bata da amfani bata lokaci ne to haka nan kuma ya hana roƙo shi kuma zubar da mutunci ne zubar da kima ne karya zuciyar mutum ne wa kana yanha an uquqil ummahati kuma manzo Allah yana hana wa iyaye mata saboda ya galibi yaya sun fi sabawa iyayensu mata da yawan yaya ba su fiye tsoron iyayensu mata ba uba namiji an fi tsoron sa saboda shi namiji ne zai daka ka to amma wani zai ga uwarsa ma ya fita tsawo wata tana ganin da ita da uwar duk sun yi jiki yanzu in kokawa za ta za ta za ta iya kada ita to da ba bata isa ta gaya mata ba shi yasa sau da dama sai a ce an hana saba wa uwaye mata ba wai ana nufin uwaye maza su a saba musu ba namijin ma ka saba mai man in ka isa jikinka sai ya gaya ma ko ba haka ba wa wa'adil banati kuma manzo Allah ya hana kashe ƴaƴa mata da rai irin abin da larabawan jahiliya suke wai Zalma Uda tu su'ilat bi ayi zambin qutilat suna kashe ƴaƴa mata yanzu kamar ka ce family planning wanda bayi da dalili bayi da dalili kawai mace ta sha kwaya ta ki ɗaukar ciki ko ta zubar da ciki ƙarami ta haɗa baki da mijinta sai haka ko ta yi bai sani ba ko shi ya tursasa ta ta yi duk wanda yana shiga ƙarƙashin ma'anar wa'adul banat kashe 'ya'ya mata da rai ko da kwa yanzu ba wai 'ya'ya mata kaɗai ake wa haka ba har da mamazan shi yasa manzo Allah yayi gaskiya yace duk abin da al'ummomin da suka gabace ku suka yi mummuna ku sai kun yi kun ƙara kun ga ada ƴaƴa mata kawai ake kashewa yanzu fa hammazan hammazan kashewa ake yi a da ba sa zubar da ciki sai an haihu sannan ake kashewa yanzu kuwa tun yana ciki ma za a barar kaga an yi an ƙara da tattabi'unna sunana man kana qablakum hazuwan na'al bin na'al sai kun bi tafarkin barna na waɗanda suka gabace ku kamar sawun kafa da kafa wa man wa hatin kuma manzo Allah ya hana hanauman nau hanauman nau mun san nau ido a na wani kuda kaci naka san abin hannun mutane amma shi kuma kyaure ne baya bambarwa kowanne daga cikin waɗannan abubuwan shi kadai ma illa ce to kuma mutum ya haɗa biyan zaka ga wani shi ba za a ci nasa ba ko ba haka ba wani kuma za ka ci nasa shi ma zai ci naka wani kuma ba za ka ci nasa ba sai dai ya ci naka wannan ai zaluncin ya yawa an gane ko da haka an hana mutum ya zamo hanau mannau mana shi ba zai bayar ba sannan kuma yana son na hannun mutane to Allah subhanahu wataala baya son wannan ruwa haramun ce kyauta kuma a basso ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa sabaqa sharhu ma la yace sharhin sa ya gabata mun zo karshen babi kuma dama ana ta nuna mun lokaci yayi zamu dakata nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kusuri Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah yau ba mu da tambaya ko daya sai dai ana sanar da mu akwai wata baiwar Allah makociyar wannan masallaci mai albarka wacce ake kira da Babu asabe wacce Allah madaukin sarki ya mata rasuwa a wannan yammaci da fata Allah madaukin sarki ya ji kanta ya mata rahama ya sa aljannar firdausi ita ce makomarta da mu baki daya Allah madaukin sarki ya albarkaci abin da ta bari Allah ya bawa danginta da zuri'arta hakurin rashinta idan ta mu ta zo mu ma Allah ya sa mu cika da imani